Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Raɗe-raɗen ƙulla ƙawancen siyasa tsakanin jam'iyyar NNPP ta tsohon gwamnan Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da jam'iyyar Leba ta su Peter Obi na ƙara ƙarfi a tsakanin 'yan Najeriya. Jam'iyyun biyu dai na rajin kawo ƙarshen mulkin APC ne da kuma hana PDP dawowa bisa karagar mulkin ƙasar. To amma da gaske ne maganar ƙawancen na NNPP da jam'iyyar Leba? Shin 'yan Najeriya za su karɓi ƙawancen in ta tabbata? Waɗannan da ma waɗansu tambayoyin shirin namu na yau zai amsa masu sauraro. Hausawa na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. Abokiyar aikinmu Halima Jimrau ta tattauna da Farfesa Rufai alkali, wanda shi ne shugaban jam'iyyar NNPP na ƙasa ga yadda tattaunawa su ta kasance. To gaskiyar magana da kowace jam'iyya kullum takan yi ƙoƙari ta samu ƙarin jama'a don ta samu ƙarin mutunci da martaba da karbuwa a ƙasa. saboda haka a kowace rana a kowane lokaci jam'iyyu suna maganganu da sauran jam'iyyu suna kuma neman jama'a saboda ka in aka ce yanzu yanayin NNPP tana magana da Labour Party wannan ba zai mu mamaki ba sai dai mu abinda muke ji muke karanta amma da gaske ne akwai wannan maganar aka ce in ka ji gangami da labari da gaske ne <laughs> akwai yiwuwar za a yi wannan kawance ko kuwa shi ne zance ke cewa yadda ke faɗa ɗin haka ina kan cewa kullum dama za a samu wannan dama na jam'iyya kafin har ga ranar zabe akan yi tsari yadda mutum zai ƙara ƙarfinsa ya ƙara samun jama'a ya ƙara samun daraja da mutunci da karbuwa sosai to saboda haka mu da abin da ke damu shine magana da ma ake ta yi ɗin ana ta rurutawa ba magana ce ta jarida ba balle ta gidan rediyo to ba musamman ne ake riba ake saci da wannan zancen da ake ta yi din. Kawai eh, a ce mana eh akwai magana kawance a'a babu magana kawance shikenan. Ai abin da ke faruwa shine shi magana alliance to ko a diplomasiya masu an kammala an yi magana ta yi nisa ta kyau ta yi ma'ana sannan a fito a gaya wa jama'a. To mu kaddara cewa wannan magana ta kawance akwai ta amma bata nuna ba kuna ganin 'yan Najeriya za su yarda da irin wannan kawance kuma kuna ganin za ku iya kada jam'iyyun da suka daɗe kamar su PDP da su APC? Ai yanzu mu NNPP mu mu haɗa kawance da wani ma muna ji muna muna ganin muna ganin daman sauran jam'iyyun don saboda kowa ya gaje da su. In dai mutum ya ce bai da PDP a yau a Najeriya ba bai gaje da APC ba to shi ma abun mamaki ne abun tsoro ne yanzu. saboda ka mu makan muna jin za mu iya yi kuma sannan muna neman ƙarin jama'a ko ta ina saboda ka mu muna magana da wani jam'iyya ba mu mamaki ba ne. Kuna ganin 'yan Najeriya za su amince da wannan haduwa za su yarda za su rungume ku hannu biyu su ba ku goyon baya? kai duk maganan cikin siyasa siyasa ya dama kan hikima ne da dabara kuma da dama dole ne a duba me ne 'yan Najeriya suke so ayi yi abin da suke so amma abin da ke faruwa komai muka sa a gaba gaskiya kamar da ga miki da farko bai wuya mu yan jam'iyya na NNPP mu fito fili mu je kasuwa mu dinga tallata abin da muka sa a gaba abin da muke duk karki manta fa abin da muke nan wadansu kuma suna kallon mu suna jiran mu kuskure to idan za mu je mu wannan kuskure a gaban jama'a saboda kafin abin da muka sa gaba lalace kafin ya je ko ina farfesa rufai alkali kenan shugaban jam'iyyar NNPP na ƙasa. Mun tuntubi jam'iyyar Leba ta hanyar kiran wayar shugabanta na ƙasa Julius Abure domin jin nasu ɓangaren, amma bai ɗauka ba, mun kuma aika mishi saƙon karta kwana har kawo lokacin haɗa wannan shiri bai amsa ba. A kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar Armenia. Domin labarai da dumi da kuma bincikar gaskiyar labari. shafukan sada zumunta na Aminiya da aka tantance su na so na duba a ko da yaushe. sannan bayan kammala aikace-aikace na a rana nakan huce gajiyata da cikakkiyar jaridar aminiya domin samun labaru a kan lokaci sai ku ziyarci www.aminiya.dailytrust.com.ng ko kuma shafukan aminiya na twitter da facebook sannan za ku iya tuntubar masu sayar da jaridu domin samun cikakkun labarin jaridar aminiya jaridar aminiya labarin gaskiya a yaushe. shirin najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na daily trust za ku iya samun wannan shiri a aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiya trust sai kuma tattira.com slash aminiya trust ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa, da kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, da kuma ta Badegi Radio a kan mita 91 a Mina jihar Neja. Domin samun ƙarin haske ta mahangar masana kimiyyar siyasa a kan yiwuwar ƙawancen jam'iyyar NNPP da jam'iyyar Leba da kuma ribar da za a iya samu, mun tuntuɓi Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Bayero ta Kano, kuma ya fara ne da bayanin yiwuwar karɓuwar kwankwaso da O'B idan ƙawancen ya tabbata. Eh, ina ganin idan dai har sun haɗe ɗin, 'yan Najeriya za su karɓe su. Dalili na farko dai shine cewa har yanzu 'yan Najeriya kusan tun dawowar tsarin demokradiyyar nan biyu ne suke ta rawar su a gani pdp ta shekaru goma sha shida yanzu apc ta shiga ta shekarun ta na takwas don haka in an samu wani canji daban 'yan najeriya za su iya karɓar shi abu na biyu kuma shine daman can akwai manya-manyan 'yan siyasa wanda suke ta ƙoƙarin cewa a samu wata karfar jam'iyya ta uku wacce za ta goga ta kara da wa'annan da haka su ma wa'annan manyan 'yan siyasan jigogin za su iya eh, karɓar wannan abu sannan abu na uku kuma shine cewa a ɗaiɗaikunsu kowanne yana da nashi tasiri da mabiya a guraren da yake da ƙarfi haka in dai har sun haɗe ɗin za su iya samun goyon bayan wa'annan wa don haka ina ganin cewa 'yan najeriya za su so su ga wannan abu ya tabbata an samu jam'iyya ta uku mai ƙarfi wacce za ta goga da manyan jam'iyyun biyun da muke da su a najeriya a yanzu na'am To amma kana ganin koda sun zo da jam'iyyar NNPP ɗin da ita Labour Party, kana ganin za su iya karawa da PDP da APC? Na, eh to za su iya karawa kuma za su iya ɗan tasiri, amma tasirinsu gaskiya ya ta'allaka ne da abubuwan da suka iya yi. Na farko dai sai sun iya haɗa ƙarfar alaƙa wacce za ta ba su dama su zama to abu guda ɗaya sannan biyu sai sun dage sun shiga loko da sako na najeriya sun yi sai da manufarsu sun samu karbuwa ga mutane sannan abu na uku sai sun kakkafa wato Eh, tsare-tsaren su a gurare daban-daban ba kawai su yi kamfen ba a'a ya zama to cewa ba kawai takarar shugaba suke yi ba a'a su kakkafa a ce suna da 'yan takarkaru a gurare eh, tun daga eh, na chairmomi zuwa 'yan majalisar jiha zuwa gwamnoni zuwa 'yan majalisar tarayya zuwa na dattijai a gurare daban-daban to wannan ne zai kara musu karfi a su yi amma idan kawai sun yi sama ne su a haɗu su ta yakin shi a sama ba za su samu nasarar da ake so ba sannan kuma sai sun yi kokari sun ci gajiyar matsalar da manyan jam'iyyun suke fama da shi cewa kowanne su suna eh, da pdp da apc kowanne tana fama da rigingimun cikin gida to su sai sun yi kokarin sun ga sun ɗinke wannan rigima da za ta iya taso a tsakaninsu to shine za su iya yin abin a zo a gani a zaben 2023 na'am da aka ce a an yadda zuwa ɗinke wa ya kamata ya janye wa wani ya zama wani mataimaki kwankwaso ne ya kamata ya zama mataimakin obi ko kuma obi ne ya kamata ya zama mataimakin kwankwaso To, a gani na farko da kowannen su sai ya sako daga dokin a zuciya ya tsaya ya ce in ba shi ba abin ba zai yiwu ba sannan na biyu a tafiyar a gaskiya kwankwaso ya fi damar ya yi abin a zo a gani idan shi aka eh, ya dan takarar shugaban kasa shi kuwa obi ya mushi mataimaki abin da ya faɗa shine cewa kwankwaso zai iya tasiri a arewacin eh, Najeriya kuma a ɓangaren arewa ana da larduna eh, abin nan shiya-shiya guda uku akwai arewa maso gabas akwai arewa maso yamma akwai kuma arewa ta tsakiya don haka zai iya tasiri a wannan kuma obi ma zai iya taimakawa a wannan arewa ta tsakiya inda akwai Kirista da yawa. To shi kuma Obi zai iya tasiri ne a kudu maso kudu. ba ta a kudu maso gabas wato bangaren yamurai kenan mm. ba zai tasiri a kudu maso yamma ba a inda bola ahmed tinubu yake haka kuma ba zai tasirin a zo a gani a kudu maso kudu ba domin a e, su kudu maso gabas wato inyamurai sun taka sawun mutane da yawa siyasarsu da suka fito ta kin kowa da cin mutunci da cin zarafi wannan idan aka ce ga ɗan takara to kusan eh, shiyoyin nan guda biyar ah, ba zai samu karbuwa ba sai a ki shi don haka kaga a siyasance za su fi samun dama idan shi kwankwas ne a gaba shi kuma obi yana sa. To ana cewa masoya ko magoya bayan shi Peter Obi kawai suna kafa sada zumunta ne. Ka yadda da hakan? Eh, kwarai da gaske haka ne. Ai su ah, idan za a auna da abin da ya faru a misali manyan jam'iyyun nan guda biyu, ah, wato ah, da pdp da apc a zabensu na cikin gida mun ga cewa kudu maso kudu inda nan ne karfin peter obi yake ba sa wani zaben a zo a gani domin nasin ya fito ba su zaɓe shi ba sannan kuma abu na biyu shine duk wa'annan da suke ta surutai na peter obi din nan wato a kafofin yada abu ne na zamani su suke fitowa wanda kuma ba a nan ake zaɓe ba a zaɓe cin zaɓe a akwati ake yin shi ba a surutun eh, social media ba wanda su suke yi kuma sun ta kamar yadda na ce banda kawai surutu kuma suna ta cin zarafin mutane wanda duk wannan ya nuna eh, ba za su wani tasirin a zo a gani ba in an zo filin zaben. Farfesa Kamilu Sani Fage kenan masanin kimiyyar siyasa daga Jami'ar Bayero ta Kano. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai kuma editan mu Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.